da sai dai mun ji asabe tana gaya mata cewa ke dai ki ci gaba da addu'a kuma ki yi taka tsantsan kwarai ko ya kika kuskure to ta shafe mu mu duka muka ji gyada kai kawai ta yi ta kasa magana da na sani ci karanta asabe ta miƙe da niyyar tafiya murja ta zabura ta ce ina zaki asabe ta ce makwanci na zan tafi murja ta karyar da kai kada ki tafi ke banne tsoro nake ji asabe ta ce ina fa sake gargaɗin ki mai ja ki saki jikin ki muddin kina son kubuta ki kwanta babu abin da zai same ki aike yanzu a bar kulawa ce a gurin alhaji ba zai so ko ciwon kai ki ba saboda muhimmancin ki saboda haka ki samu natsuwa daga nan asabe bata sake cewa komai ba ta nufi kofa ta bude ta fice ta ban murja zube a bakin gado ido jajir kirjin ta na dukan tara tara to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba kamfanin a lamba 83 rukunonin kamfanin da ke tukarawa a haɗe jarot ko lamba 26 a rukunonin kamfanin da ke sharaɗa fes 1 akan sabon titin zuwa tukuntawa ko lambar waya 090655555959 ultimate gas ingantacce kuma ɗan ƙasa. To a wannan dare ta ga abun da ake kira bala'i da tashin hankali da cikin ta ya murda za ta shiga ban ɗaki har kusan sau goma ko da wasa idan ta bai gabaci ba. a zaune ta kwana tana aikin kuka da tunanin ta yadda za ta iya kwantar da hankalinta alhalin ta kawo kanta inda alkiyamata za ta tsaya har aka fara kira kiran asalatu sai ga murja an ɗaura alwala an hau da duma abinda ta daɗe rabon da ta yi ko sallah asuba yawanci sai gari ya waye take yi da ta ji ɗan motsi za ta zabura har aka yi sallah bayan ta ci gaba da zama tana kiran sunan Allah har gari ya waye tangaran sai ga asabe nan ta shigo ta ga murja ido ya kumbura ga kukan da ta sha ga kuma bacci ga uban ciwo da kanta ke mata asabe ta fusata ta ce ashe baki ji abin da na faɗa miki ban murja kina so ki jawo mana bala'i gaba ɗaya ko kin ga yadda kika koma daga jiya zuwa yau kuwa kamar wadda ta shekara tana jinya da alama ko bacci baki ba idan murja ya kawo ruwa ta ce wallahi baccin ya ki zuwa amma ai na kwantar da hankali na kawai ciwo da kaina ke yi ne asabe ta ce kowa ya kalle ki zai gane kina cikin damuwa abinda kuma ba na so a fahimta kenan maza ki brush ki fito ki sha ti ki sha magani ki kwanta kafin alhaji ya shigo ki dawo na ki bata yi musu ba duk da cewa ita babu yunwa a cikinta tunda tuni asabe ta cika mata shi tab da tashin hankali da yake an cika dining da kayan breakfast haka ta daure ta haɗa shayin ta sha shi kaɗai ta sha maganin da asibi ta kawo mata ta ce maza ki je ɗaki ki kwanta ki kulle ma falon naki da makulli don ki samu natsuwa murja ta ce to asibi na gode ban ta fita ta kulle ta wuce ɗaki ta faɗa gado ta tursa sawa kanta baccin dole duk da cewa shi ma din ta yi shi cike da mugayen mafarkai bata san tsawon lokacin da ta dauka tana baccin ba sai bugun kofa ne ya tashe ta hansarci ta miƙe don ta tabbata alhaji ne karo na farko da ta ji tana tsoron hada ido da shi amma gargaɗin asibi da ya dawo mata nan da nan ta kori tsoron ta sauka ta nufo falon ta buɗe kai kuwa shi ɗin ne duk yadda ta so ta kwatanta yadda take masa a da wato ta faɗa jikinsa tana shagwaba yau ta kasa gani take kamar za ta rungumi ajalinta ne ta dai sakan masa murmushi shi ma ya mayan mata ya hada da cewa wani irin bacci yau kike yi haka ne da safi ko baki da daddare bane sai ta rausayar da kai gami da cewa na yi mana kawai yau din na tashi da ciwon kai ne shine da na karya na sha magani na sake kwanciya ya shigo falon yana cewa ayya sannu amma ai da kin sanar da ni na sa a neman likita ba fa na son wani abu ya same ki ke da bebi na sai ta kalle shi da sauri ta ce wani bebin ya saki murmushi ya ce wanda muka samu ko kuma za mu samu a nan gaba sai ta yi shiru a zuwan kunya ta hana ta magana nan kuwa zallar tsoro ne ta sake gazgata zancen asabe ki abu mai muhimmanci ce a wajena ban taɓa son mace kamar yadda nake son ki ba Salum Shedo ɗacin maganganun sana ratsa ta mugu zalumi, Allah ya kubutar da ni daga sharrinka. Hakika gargaɗin Asabe ke kewaye ta amma matsanancin tsoro ne manne a zuciyarta da jikinta ita yanzu fa bata kiya daina zuwa inda take ba kwata-kwata. Sai miki ya nufi ɗaki yana cewa zo ki haɗa min ruwan wanka bibi na. A sanye ta miƙe ta rufa masa baya amma duk jikinta rawa yake. To ranar tare da ita ya wuni ita kuma ta wani a a firgice don ha sai da ya tambayi yau lafiya ya lura ba ta da kuzari kuma ya ga duk ta fada ta yi zuru-zuru ta ce wallahi yau duk ba ta jin daɗin jikinta ne yayyayi akan a kira likita ita kuma ta ƙi ƙarshe dai da yamma da ciwo ne ya matsanta dole ta amince a kira likita don ta haƙiƙance ba ta da lafiyar zazzaɓi ne mai zafi ga kanta kamar zai rabe gida biyu ta tabbata tashin hankali ne ya haifar mata da wannan ciwo sai kuma amai da ta ringa shekawa tare suka dawo da likita a lokacin asabe ce a tare da ita tana goge mata jikinta da inda ta yi aman likita ya auna aunansa ya mata allura sannan ya karbi fitsarinta a gurin ya auna ya ce alhaji mataka ai ciki ne ke wahalar da ita ya saki murmushin farin ciki kamar bai san da cikin ba sai a lokacin gaban murja ya buga suka haɗa ido da asabi alai jibril ya ce masha allah wata nawa ne likita ya ce ɗan sati takwas ne wato watanni biyu ya sake murmusawa ya ce mun gode likita da wannan albishir daga nan ya fice da cewar zai kawo mata magunguna alhaji ya bi bayansa sai asabe ma ta miƙe murja ido cike da kwalla ta buɗe baki za ta yi magana asabe ta ɗaga mata hannu ta wuce ko sauraron ta ba ta yi ba gaban murja ya sake mummunan bugawa to me asabe ke nufi ne haka zaman fargaba da tashin hankali ya ci gaba da wanzuwa ga murja kafin a rufe sati ta fice a hayyacinta duk iya yadda ta so gayyato natsuwa ta kasa musamman idan ta tuna cewa rai guda ɗaya ne haka ma mutuwar ita ko wani irin bala'i take gamuwa da shi a rayuwa sai a lokacin ta ji kukan nadama da na sani da kai ya zo mata ko shakka ba ta yi haƙi ne ke bibiyarta ba kuma haƙƙin kowa ba illa na kabir da ummanta ta shuka musu rashin arziki ta fito duniya a zatonta za ta je ta gabatar da rayuwa irin wadda ta zaɓa wa kanta ashe ta yi kuskure tun da ta fito ba ta yi aure na jin daɗi ba ta rushe da kuka cikin da na sani ashe haka auren kuɗin yake ita ta ɗauka duk duniya masu kuɗi irin kabir ne mai kuɗi mai hali mai haƙuri da alkhairi ba tare da gori ko waiwaye ba da dafi kai da hannaye biyu tana tuno irin rashin mutumficin da ta fara shuka wa kabir daga lokacin da kaddara ta fara faɗo masa. lamba 83 rukunonin kamfanin da ke tokarawa a haɗe jarot ko lamba 26 a rukunonin kamfanin da ke sharaɗa phase 1 kan sabon titin zuwa tukuntawa ko lambar waya 0906555599 ultimate gas ingantacce kuma ɗan ƙasa. sai ga murja a yanzu ta zama wata mai ibada har da carbi tana kuka shaɓe-shaɓe da roƙon Allah ya kubutar da ita. abu ɗaya ya sanya alhaji jibril bai gano halin da murja ke ciki ba saboda cikin jikinta duk azatansa shine yake wahalar da ita da ramar da ita wata rana alhaji na ɗakin ƙasa don ya ce mata a can zai kwana tun yamma ya sauka dama ko dama ma sun kwanan babu abin da yake mata kamar yadda asabe ta faɗa rabon da ya kusance ta tun suna Legas. akalla an doshi sati uku kenan lokacin bai fi karfe shida na yamma ba ya sauka sai ta ga ya fice waje ba kamar yadda ya saba ba wato shiga ɗakinsu na tsafi sai kawai murja ta fito daga ɗakinta ta zagaya baya ta yadda za ta ringa hango waje da kuma cikin gidan ba ta hango shi a waje ba illa mutane tsilli-tsilli can tana tsaye sai ta ga sun shigo da wata yarinya ba ta fi shekaru goma sha ɗaya ba da faranti a kanta da alama talla take amma ba ta gane abin da take sayarwa ba tana biye da alhajin suka shigo sai ta ga wasu ɗirka-ɗirkan mutane biyu sun fito ba ta san a ina suka ɓoye ba alhaji jibril ya ce sauke muna duka biya ki kuɗinki yarinyar na ganin waɗannan mutanen abin tsoro sai ta fara kuka tana cewa don allah ka ya hakuri alhaji jibril ya daka mata tsawa game da sauke farantin kanta wani rami ne a gaban su mai zurfi kawai alhaji ya tunkuɗa yarinyar ciki yana wasu surutai kawai suka mai da ƙasa suna rufewa murja ta buɗe baki za ta zubga ihu sai ta yi saurin toshe bakinta da hannu ta juya a guje tana kuka kawai ɗakin asibi ta nufa wadda ke cin abinci ta faɗa jikinta jikin asibi na rawa take cewa me ya faru murja ki rufe baki kada a jiwo ki ta kasa magana illa nuni da hannu illa hiran jikinta na karkarwa asabe ta miƙe ta riƙe ta tana cewa mu je sashen ki, idan wani ya ganki a ɗaki na mun shiga uku suka koma falo da ƙyan murja ta yi shiru tana ba ta labarin abin da idon ta ya gani asabe ta jinjina kai ta ce wannan ai ba sabon abu ba ne murja mu a gurinmu sun sha aikata haka ga 'yan talla murja na kuka take cewa ba zan iya ci gaba da zama a gidan nan ba asabe zan bi dare in gudu gwara ko me ya same ni a waje asabe ta ce ki gudu ta ina murja ta ce tsakar dare zan gudu idan masu gadi sun yi bacci asibiti ɗayan murmushi ta ce baki da hanyar guduwa a gidan nan murja domin kuwa ko da a ce babu masu gadi idan kika fito da niyyar guduwa ba za ki taɓa ganin hanya ba ko ina katanga za ki gani mai tsayin gaske ko ki ringa ganin ƙungurmin daji da miyagun namun dawa za su hallaka ki na sha auna guduwa tun farkon zuwa na hannunsa amma ban samu nasara ba ƙarshe ma ya ce muddin na sake yunkurin guduwa to ranar zai kashe ni tilas na dangana na zama 'yar gida sai murja ta bude ido ta ce to asabe garin ya kika faɗo hannunsa asabe ta ce garin tsautsayi ni yar garin jos ce na kasance mareniya da ke aiki a gidajen masu kuɗi da yake a hannun wan mahaifina na taso na yi auraraki da yawa ina fitowa ban taɓa haihuwa ba da na gauren yaƙi shine na fara aiki karshe na samu aikin wanke-wanke a wani gidan abinci to ana alhaji ke zuwa muka haɗu yake cewa da zan amince sai na je gidansa matarsa na neman dattijuwa mai aiki ya lura ina da kazar-kazar dama abin da nake nema ne na ce babu matsala a take ya ɗauke ni muka je gida na sanar da kawu ya ce a lagos yake da iyalinsa kawu ya amince ya ce na shirya jibi za mu tafi har da yayana domin ya ga gidan da zan yi aiki aiko haka aka yi da ranar ta zo muka tafi da wani yayanmu idris muka je Legas. muka tarar da matarsa hindatu kwanan idris ɗaya tafi na ci gaba da aikina sati na guda hindatu ta fara ciwo tana ta zubar da jini a daren ta rasu wanda a lokacin ban san dalilin mutuwa ta ba na ɗauka da gaske ɓarin ta yi to bayan mutuwa ta da kwana uku alhaji ya ɗauke ni ya kai ni ɗakin tsafi a ranar kuma na san aikinsa a ranar ba fitsari ba har kashi sai da na yi a zaune na ringa kuka kamar zan mutu sai dodo ya nuna jini na bai masa ba saboda haka alhaji ya ce dole in zauna in zama mai aikinsa na shiga bala'i a ɗaki na na ɗau wayata don in buga gida na neme ta na rasa haka na ta zama tun ina tunanin yan uwana za su zo su neme ni har na fiddare a ƙarshe yake gaya min ai idrisa ko zai zo sau ɗari ba zai taɓa ganin gidan ba yau shekaru biyu da rabi kenan ina zaune da shi murja ta ji tausayin asabe matuka. asabe ta dafo ta ce saboda haka ba ki da wata matsira a gidan nan ki dai ci gaba da addu'a ni kuma ina nan ina neman mafitar da zan kubutar da ke daga gidan nan murja ta ce ke ba ba kya son kubuta ko da ba za a kashe ki ba ai hadari ne zama da irin waɗannan tsinannun asabe ta ce ina son guduwa sai dai babu hali tun farko alhaji ya shayar da ni abubuwan su na tsafi saboda haka ba zan iya guduwa ba ko da na samu damar hakan sai dai Allah ya kubutar da ni murja ta ji tausayin su duka ya rufe ta sai faman jijjiga take ɗakin na juyawa da ita ta riga ta gama sadaukarwa da wahala ta kubuta haka murja ta ci gaba da cuta kullum ba ta da lafiya duk ta fige ta lalace sai idanu a waje kwata-kwata ba ta iya cikakken bacci a dare idan ma ta yi za ta yi mafarki mara daɗi hata alhaji jibril abin ya dame shi don duk ciki ne yake ba ta wahala ko da yake da cikin ma shi dai muradinsa ciki ya cika wata uku a yi komai a gama asabe sam ba ta shiga shirgin murja musamman idan alhajin yana nan sai dai ta yi aikin ta kara gaba tun da ba ita ce ke girki ba kuku ne batun amir kuwa yaron alhaji da suka taho daga Legas daga murja har asabe ba su kuma ganinsa ba asibiti ce ta fi zaton shi ma an bi ta kansa ne amma da murja ta tambaye shi cewa ya tura shi wani aiki ne sai bata sake tambaya ba kullum sai ta yi kuka mai yawan gaske wani abun damuwa kuma ga baki ɗaya sabis ɗin wayar ta ya ɗauki kullum ba network balle ta kira su safina duk da asibiti ta yi mata gargaɗi shi ma da ta tambayi alhaji cewa ya ai gidan haka yake san babu sabis ta yi haƙuri yana nan yana shiri ai zai kai ta daga gida ita dai ba ta da ta cewa don kwata-kwata ba ta ko ƙauna ganinsa musamman ganin rashin imanin da ya aiwatar a kan idonta a kan yarin yadda ba ta fi shekaru goma ba ya binne ta da ranta ranar ta yi kuka kamar ruwan idonta zai tsiyaye sanarsa ta sake mamaye ruhinta babu shakka kwaɗayi ne ita ma ya jefo ta a ranar don dai bai kwana ɗakin ta ba da sai ya gane wani abu da zarar ta tuno lokacin da ya hankaɗa yarinya a ramin mai zurfi sai ta ji kanta ya sara ko abinci baya shiga cikinta sai asibi ta matsanta mata wanda ya san murja a baya yanzu ba lalle ya shaida ta ba ranar da abin ya ishe ta ne ta je ɗakin asibiti tana kuka tana roƙon ta taimaka mata don allah ki taimaka min asibi ta yi shiru sai zuwa can ta ce ki samu natsuwa akwai abin da nake shiryawa kuma nake jira ina fatan ya tabbata kafin komai ya faru saboda haka ki saka ido ki dage da addu'a sannan kada ki sake shigowa ɗaki na don akwai matsala ni zan ringa shigowa da kaina babu yadda murja ta iya dole ta miƙe ta fice tana rangaji ji take kamar zuciyarta za ta yi bindiga ashe haka bala'i ke rubtowa mutum rana tsaka lalle ita kam tana cikin tsaka mai wuya aka ɗauki wajen sati da maganar su bata ji komai daga asabe ba ko ta shigo sashen ta yara kawai take tafi ce uffin ba ta ce mata ko da kuwa su kaɗai ne kuma a lissafin murja cikinta ya shiga wata na uku wata ranar lahadi da tsakar dare murja na ɗaki tana kwance idan tana kallon silin ɗakin ta gama sallamawa da ci gaba da rayuwa lalle ajalinta a hannun alhaji jibril yake sai ta ji ana buga kofa a hankali ta zafura ta miƙe a tsorace ta kasa kunne ta ji bugun ake yi cikin sanda ta fito jikinta na karkarwa sai ta ji murya asabe na cewa buɗe murjani ce da sauri ta buɗe tana kallonta asabe ta dube ta ce taho mu je amma ki kula banda waiwayi sannan ki rike hannuna ki rintse idonki don gudun kada ki ga wani abin tsoro jikin murja na rawa ta ce to asabe a nemi kamfanin a lamba 83 rukunonin kamfanin da ke tukarawa a haɗe jarod ko lamba 26 a rukunonin kamfanin da ke sharaɗa fes 1 kan sabon titin zuwa tukuntawa ko lambar waya tara ultimate gas ingantacce kuma ɗan ƙasa. To masu bari mu a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum. Kun saurari shirin rai dangin goro.